Sashen Hausa na murya Amurka ke muku magana daga nan Washington DC akan mita 25 A Nijar kuma ana kama a tashar mutafi a Afrik da ke yamai kan mita 200.5 a zangon FM a gidajen masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya Dalal da Niyya. A Ghana kuma ana jin mu a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko ko sashen hausa.com. Jama'a salamu alaikum mu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Tore ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawa muku da wani sabon shirin a wannan daren. a shirin mu na yanzu za ku ci cewa har yanzu da kungiyoyin malaman jami'in kasar wato asu na ci gaba da gudanar da yajin aiki a najeriya gaskiya muna goyon bayan su domin abin da suke saboda mu suke saboda iyayen mu suke domin gwamnati akwai abubuwan da ya kamata ta yi da yawa a jami'o'i kuma ba a yi ba haka kuma za ku ji mu dauke da rahoto daga jihar da magaran kasar Nijar inda aka fitar da wani sabon shirin tsabtace muhalli mutum 250 muka samo ma aiki a cikin kwana 40 mace 170 namiji 80 Bayan waɗannan rahotanni kuma muna ɗauke da shirin jawabai daga dattawa amma duk sai bayan an sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da shugaban China Xi Jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannensu ke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan asiya da pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan asiya da pacific apec a takaice da ake yi a port moresby babban birnin kasar papua new guinea pence ya gargaɗi ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta apec kan illar cin bashi daga ƙasashen waje wanda ya ce hakan na iya tauye yaucinsu sannan yi kira ga kasashen na kungiyar apec da su kare muradunsu da 'yancin cin gashin kansu ya ce kamar yadda amurka take yi yanzu su ma su mayar da fifiko wajen inganta kasashensu shi ko shi ya yi jawabi ne ga babban taron kan aniyarsa ta bunƙasa ingantattun hanyoyi da sauran madafun ci gaba da zammar hada china da kudancin asiya da yankin tsakiyar asiya da gabar ta tsakiya da turai da afirka da ruwa da kuma wato ta ruwa da kuma ta ƙasa shugaba shi ya ce babu wata ɓoyayyar manufa tattare da yin hakan hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta amurka cia iya taƙaice. ta yi imanin cewa yarimar saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ne ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar nan mai suna jamal kashogi a cewar wasu jami'ai a nan amurka matsayin na cia wanda jaridar washington post ta fara bugawa jiya juma'a ya ci karo da bayanin saudiya wadda wani babban lauyanta ya wanke rima mai jiran gado daga zargin kisan kwana guda bayan wannan al'amarin. jami'an na amurka sun ce hukumar ta cia ta yi imanin cewa wasu jami'an tsaron musamman na saudiya su goma sha biyar sun je istanbul da jirgin saman gwamnatin saudiya suka kashe khashoggi a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya ɗin da ke birnin istanbul khashoggi wanda kan yi rubutu a jaridar washington post kuma ya kasance mai sukar yariman na saudiya mai jiran gado an kashe shi ne a watan oktoba lokacin da ya je karamin ofishin jakadancin saudiya din don neman takardun aurensa to karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc yar takarar gwamnan jihar georgia karkashin jam'iyyar democrat stacy abraham ta kawo ƙarshen ja da take yi a zaben da aka yi kankan kan to amma ta sha alwashin shigar da kara kan abin da ta kira tafka rashin gaskiya da gwamnatin jihar ta yi a zaben stacy abrams ta gaya ma wani taron manema labarai jiya jama'a cewa barin gaya muku dala-dala, wannan jawabin da nake yi ba na miƙa wuya ba ne ga ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar republican brian kemp to amma duk da haka ta amsa cewa ba ta da wani hurumi ƙarƙashin doka na iya ƙalubalantar sakamakon zaben. da yake maraba da shawarar da tc abram ta yanke ta kawo ƙarshen ja da take yi kem ya ce al'ummar jihar georgia masu aiki wurjanjan ne sun zaƙu su yi hange gaba ya yaba da abin da ya kira jajircewar abram da namijin ƙoƙarin da take yi da kuma dukufa wajen hidimomin da suka shafi jama'a. amurka ta himmantu ga inganta hanyoyin dakile kutsen yanar intanet da wasu kasashe da kuma masu aikata manyan laifuka ke yi shugaban amurka donald trump jiya juma'a ya rattaba hannu kan dokar kafa hukumar yaƙi da kutsen yanar intanet cisa a takaice a ƙarƙashin ma'aikatar tsaron cikin gida an ɗora ma sabuwar hukumar nauyin kare muhimman abubuwa na cikin ƙasar ciki har da tasoshin lantarki da na'urar ayyukan zaɓe. labaran da aka saurara daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc. madalla yan sai rahotannin kuma za mu fara ne da rahoto daga Lagos Nigeria inda aka tashi baram-baram a tattaunawa tsakanin kungiyar malaman jami'o'in Nigeria ASU da kuma ministan kwadago wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. a sanarwar da kungiyar malaman jami'oi ta kasa ta fitar da ta ce za ta ci gaba da yajin aikin na sai ba ta gani har gwamnati ba ta ɗauki matakai na shawo kan matsalolin da kungiyar ta gabatarwa gwamnati ba wato dai na inganta yanayin karatu a jami'o'in najeriya da kuma su kansu malaman na samar musu mafita da inganta rayuwarsu ta hanyar samar musu da alawus alawus na jin daɗin koyarwa a jami'o'in to koya ɗalibai da kuma iyaye ke ji game da wannan yajin aiki da ke neman shiga mako na biyu kenan a najeriya ga dai abin da wasu da nazanta da su ke cewa gaskiya muna goyon bayan su domin abin da suke saboda mu suke saboda iyayen mu suke domin gwamnati akwai abubuwan da ya kamata ta yi da yawa a jami'o'i kuma ba a yi ba sai ga ana zubar da kuɗi a wasu wuraren da bai kamata ba shi yasa muke roƙo ga gwamnati don Allah don annabi a taimaka a dubi abin da ke ciki a biya musu bukatunsu domin ma mu samu mu kammala karatunmu a cikin sauki. Muna so jami'a ta zama da kyau. Muna so yara su koya abu mai kyau. To in ba facilities ba yadda za su koya abu mai kyau. Za su iya su yi graduating amma kuma ba aiki dun ba su koya abin da daidai su koya ba. and they cannot compete with others in an kula da staff dole ne za su sa kwazo su koyar mai kyau in kuma an gyara wurare yara za su koya abu to ko su malaman na la'akari da halin da ɗalibai da kuma iyaye ke ciki game da wannan yajin aiki da malaman ke yi dr Sabu abdu malami ne kuma mamba ne a kungiyar asu da ke yajin aikin muna so dai iyayen yara eh, university student dama da student din masu gane da mu cewa ba wai muna wannan yajin aiki don ba ma so mu je aiki ba ne so muna so su gane da mu kuma su taya mu yi ma gwamnati ma magana cewa gwamnati ta ji da mu ta yi mana abubuwan nan da muke so don mu samu ci gaba najeriya gaba daya da ya kokarin jin ta bakin bangaren ministan ilimin najeriya malam adamu adamu game da wannan yajin aiki da malaman jami'o'in ke yi ya ci sai dai wata majiya mai tushe ta ma'aikatar ilimin ta shaida min cewa ministan ilimi malam adamu adamu na iya bakin kokarinsa tare da tattaunawa da shugabannin kungiyar malaman na jami'o'i na ganin an kawo ƙarshen wannan yajin aiki baban ya jibrin murai amurka daga lagos to madalla a gaida baban gida yanzu kuma bar mu ji a jihar niger kai tsaye mun ji an ce an kai hari wani ne akan layi assalamu alaikum abdulwahab ne akan layi abdulwahab a gaishe ka za ka iya ba mu albarkacin me ya faru a wannan daren yau wallahi mu dai muna zamne wurin aiki kawai sai da muka je halbe-halbe eh, wasu 'yan bindiga ya ke cewa suka hito wajen kotan yankin jandarmomi suna ta halbe-halbe bisan mu to allah dai da ikon shi ya saban muka samu dai muka mu dai mun hita to kuma ga dukkan alamu ina tsammanin da yanzu yana nan likita akwai jandarma guda da suka suka yi ma abin da yake can baya kuma shine ba mu sani kurlewa ba me ake ciki a hali yanzu a yanzu komi ya lafa to wane matakai wane matakai matakan eh, jami'an tsaro sun ka dauka sun isa sun kuma su jami'an tsaro sun isa yanzu jami'an tsaro suna sun dauke matakai irin wanda ya dace su dauka duka sun dauka tun da mu da yanzu muna nan tare da su to ga ganin ka suwa ne sun kai wannan harin a abu misali mutanen bisa kan motoci cikin motoci su kuma su baburu wallahi sani kawai dai mu dai muna zanne sun halba mana makamai sama suka haske mu dai su ga suwa da wa da fosin kin kowa dai su yana iya yanki to kawai suka ta zai tunda sun girtse mu ne haka yanzu a hali yanzu mutane na suka mutane na suka ji rauni a to yanzu dai mutum guda ne hmm. guda dai ne suka halba su sami shi ga kafada to wani kira shi ma yanzu gashi nan za a dauka shi a kai shi asibiti ta yamai a babban birnin yamai kuma ka ce abin ya faru a kan iyaka da burkina faso a kan iyaka da burkina Ah, makolandi to malam abdulwahab allah ya kara kiyayewa kuma allah wanzar da zaman lafiya a duk ƙasar tamu nijar da duniya baki daya to yanzu kuma sai eh, mu komo nan a birnin washington dc sai mu yi mishi godiya kuma ga shirin na gaba wato jawabai daga dattawa Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku 'yar hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. jami'an tsaro sun yi binciken kwakwaf a jirgin da ya dawo da dan takarar pdp a tiko abubakar daga dubai pdp ta ce jami'an sun yi yawon gaba da kayan kamfen sakataren apc mai malabu ne ya ce buhari baya yi wa atiku ta da kulli shugaban muhammadu buhari yanzu suke kankara ga mulki kuma 'yan najeriya a shirye suke su ƙara zabensa. An sake dawo da rukunin mutum 116 'yan hijira ba ka'ida 'yan Najeriya daga Libya. They should not go to that place. very dangerous. They are very bad. Nan ma wata ce da ta taba shiga hukumar Libya ke kira a gujewa kasar don suna da mugunta. Magunan EFCC ya ce za su bincika batun zargin ganduje kan karbar toshiyar baki da zarar kotu ta gama aiki. Na ga ganduje clips eh, wajen sha uku ban so yanzu na magana eh, zai zama wani fitina. Sun gama kotu din na ga maka abin da muke ciki. Barista Ismail Ahmad na hukumar tallafawa al'umma da jari ya ce kowa na iya amfana da shirin nan na amsar dubu talatin a wata wato N Power matukar da yana da digiri. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman. da kuma rabaran ubala nuhu ibrahim daga bauchi ga mai martaba sarkin das zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar dan adam musamman idan akwai zaman lafiya za a samu abubuwa na ci gaba harka ilimi zai inganta za a samu ingantaccen kiwon lafiya za a samu bunƙasan kasuwanci wannan duka zaman lafiya shi ke jawo wannan inda aka ce babu zaman lafiya to duka waɗannan abubuwa da na ambata ba za a iya gudanarwa ba wallo addinin da mutum yake ma ba zai iya tafiyar da shi ba inda babu zaman lafiya to saboda haka zaman lafiya abu ne mai mahimmanci kamar yadda allah ubangiji ya halicce mu harshe daban-daban kabila daban-daban eh, da jinsi daban-daban eh, kuma ya zo ya haɗa mu cikin ƙasa ɗaya muna kuma zanne tare da 'yan uwa to ya zama to dole mu murungume zaman lafiya muka kuma yadda za mu zanna lafiya domin mu ci gaba abubuwa da ke kara inganta zaman lafiya tsakanin al'umma suna da yawa kwarai ɗaya daga cikinsu shine cuɗanya musamman kamar auratayya a tsakani da kuma cuɗanya irin na wajen neman ilimi makaranti da za a haɗu da mutane daban-daban yare daban-daban aje a yi zama a kuma koyi ilimi a koyi karatu wuri guda da kuma ayyuka na yau da kullun da ake wajen aikin gwamnati ko kuma aiki irin na kamfani shi ma yana daɗa jawo cuɗanya tsakanin ƙabilu daban-daban kuma yana inganta zaman lafiya a tsakanin al'umma alhamdulillah mun san eh, allah ya yi mu kuma muna da addinai daban-daban amma duk da haka muna zama wuri guda mu kuma yi mu'amala kuma idan aka samu ingantaccen zaman lafiya to kowa zai iya yin addininsa a tsakaninsa da allah in kana musulmi za ka yi addinin ka na islam a tsakani da allah ka bi teachings da doctrines na islam haka kuma idan kana christianity za ka yi addinin ka na krista kuma ka bi teachings da doctrines na christianity ka gudanar da rayuwanka kai amma duka addinan da muke Eh, mun tabbata duka suna koyar da zaman lafiya ne eh, zaman lafiya tsakanin 'yan uwa zaman lafiya tsakanin eh, family a cikin gidan mutum kansa ka so zaman lafiya a cikin 'yan uwanka ka so zaman lafiya unguwanka ka so zaman lafiya a garinka ka so zaman lafiya sannan a ƙasar ka gaba ɗaya ka so zaman lafiya a haka duniya baki ɗaya na buƙatar zaman lafiya domin a samu ci gaba a samu rayuwa na gari a samu kuma ɗaukaka a duniya da yardan ubangiji wannan abubuwa da ake da kuma wani abubuwa da suke kara inganta zaman lafiya idan aka rungume su to za a ga ci gaba kwarai abu na gaba da ke kara inganta zaman lafiya shine abin yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa na shige da fice wanda zai kawo masa wani abin income to wannan zai sa mutum ya zanto ya san zafin kansa kuma yana kokarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to duka idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan ƙara inganta zaman lafiya abu na gaba da ke kara inganta zaman lafiya shine ah, ah, abin yi dubil adama da yake zanne yana da sana'ar da zai yi ko kuma yana da wani harka da yake gudanarwa na shige da fice wanda zai kawo masa wani abin ah, income to wannan zai sa mutum ya zanto ya san zafin kansa kuma yana kokarin ya ga cewa an zanna lafiya domin shi kansa wannan kasuwanci da yake ko harka da yake ya ga cewa ya kare masa ya kare mutuncinsa da shi to duka idan aka samu irin wannan ana yi to shi ma yakan kara inganta zaman lafiya idan babu abin yi zama haka kawai to shi zai sa mutane su ta saka wasu abubuwa mara kyau a zukatansu har a ta san cewa hasada ya shigo ciki sannan ka ga wani da abu ka nemi kuma ka lalata abun shi kansa ka lalata shi ah, to lallai wa'annan abubuwa suna da karfi kwarai wajen inganta zaman lafiya ah, abu na uku kuma shine ah, in aka tsaya bisa ga addini tsakani da allah shi ma wannan yana inganta zaman lafiya don babu addinin da take koyar da tashin hankali ko fitina duka sai dai addinanmu suna koyar da ingantaccen zaman lafiya ne a tsakanin al'umma da kuma yadda za a bauta wa ubangiji saboda haka ina ga wayan abubuwa guda uku idan aka same su to tabbas za a samu zaman lafiya na gari a tsakanin al'umma kuma za a samu ingantaccen rayuwa za a samu ci gaba na harga ilimi da harga kiwon lafiya da harga kasuwanci nan gaba ɗaya kuma sai kaga ƙasa ya ƙasa an samu rayuwa mai kyau shi kuwa rabaran ubala ibrahim cewa ya yi jama'a barkanmu da wannan lokaci mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro kamar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulakanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a yi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa to shine ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu to na ga majalisun kasan nan kamar yadda annabin nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa na ga majalisun kasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan ƙasa mun sani tsarewar darajar naira faduwan farashin man fetur sun taimaka wajen ƙara wahalhalun da ake fama da shi a wannan ƙasa. to amma muna kira ga shugabannin ƙasan nan su sani fa Allah ya ba su na wayar kasan nan a wannan lokaci mai wahala domin su ɗauki ɗawainiyar kasan nan ne saboda haka su zauna su bullo da hanyoyi wanda za su sa ƙasan nan a samu sa'ida abinda maganar Allah ta ce a wancan littafin annabi Amos da na faɗa sura biyar aya ɗaya ta ce kun matsa wa talaka lamba kun kwace musu abincinsu saboda haka kuma ba za ku zauna a kyawawan gidajen da kuka gina da duwatsu ba tunda an iya gano yawancin barayin gwamnatin nan an iya gano waɗanda suka karya ƙasan nan to da ya kamata su aka matsa ma lamba ba kuma talaka ya koma yana zama cikin kunci ba sun yi gine-gine ko a wani ƙasa ne ya kamata a bi su kamar yadda wancan aya ta faɗa sun matsa wa talakawa nan ba sun gina gidaje na duwatsu ko a su a kwato haƙƙin talakawa duk wanda ya sace haƙƙin talakawa sunan shi barawo ko daga wani sashin ƙasa ya fito ko daga wani addini ya fito ko daga wani kabila ya fito ko daga wace jama'iya ya fito idan har wahalhalun ƙasar nan na nema ya gagari shugabancin ƙasa ina kira ga masu hannu da shuni na ƙasar nan su tashi su taimaka su tashi su sa wa gwamnati hannu su tashi su dubi talakawan da ke kewaye da su su tashi su dubi yadda kasar take ta samun tangal amma a ce kana da biliyoyi kana da tiriliyoyin kuɗi kuɗi na fitan hankali wanda ba za a iya zama a lissafta su ba amma a layin da kake jama'a na kwana ba abinci su ba abinci mai dukiya kuma ka ce kana so ka zauna lafiya ina kira ga masu kuɗi na arewa da ku dawo cikin hayyacin kayan matsarufi sun gagari mai karamin karfi to mun iya sani mun kuma iya gane tushen wahala da matsaloli na wannan ƙasa shine cin hanci da rashawa da kata da ake yi da biro kamar yadda annabi amos ya faɗa a cikin littafin amos sura biyar aya sha biyu kuna wulakanta mutanen kirki kuna cin hanci kuna hana a yi shari'ar gaskiya da ta adalci a majalisa domin sani sarai cin hanci da karɓar rashawa su ne tushen wahalolinmu a wannan ƙasa dama daga cin hanci sai kuma danna adalci ya biyo baya sai a yi shari'ar gaskiya a cikin ƙasa to shi ne ya kai mu ga wannan hali da muke a ciki yanzu to kirana ga majalisun kasan nan kamar yadda Annabi nan ya faɗa ya ce ba a shari'an adalci a majalisa kirana ga majalisun kasan nan shine su tsaya su yi adalci su tsaya su yanke maganar da za ta sa a yi wa talaka adalci a cikin wannan kasa. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawa na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To jama'a sai ki muna aikin gafara ba za mu iya kawo muku rahoto kan tsabtace mahalli daga jihar da magaran. Yanzu kuma sai mu dawo a nan birnin Washington DC inda za mu sauraren mu na gaba wasanni a takaice. Wasanni a takaice. Najeriya ta sami gurbi a gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019 da za a fafata a kasar Kamaru. Najeriya ta sami tabbacin shiga gasar ne bayan da ta yi kunnen doki da kasar Afirka ta kudu da ci ɗaya da ɗaya a yau Asabar. 'Yan Super Eagles din ne suka soma jefa kwallo a ragar Afirka ta kudu mai karbar bakuncin gasar tun a minti na tara da soma wasan kafin ita kuma mai masaukin bakin ta farke cin a minti na ashirin da shida Najeriya ce ke jagorancin rukunin nasu na i e da maki goma yayin da Afirka ta kudu take ta biyu da maki tara kuma Najeriya ta sami shiga gasar ta cin kofin nahiyar Afirka ne karo na farko a cikin shekaru shekaru biyar a ɗaya wasan rukunin ƙasar libya ta lalasa seychelles da zunzurutun ci takwas da ɗaya lamarin da ya baiwa libya ɗin fatar samun shiga gasar kasancewarta ta uku a rukunin tare da bambancin maki biyu kacal tsakaninta da afirka ta kudu ƙasashen biyu ne kuma za su kara da juna a wasan ƙarshe ta neman gurbi domin fitar da ƙasa ɗaya da za ta halarci gasar daga wannan rukunin a ɗaya bangaren kuma kasar senegal da madagascar da morocco da tunisia da masar da uganda duk sun sami tabbacin gurbi a gasar ta cin kofin a afirka ta shekara ta goma 2019 kasar masar ta yi galaba a kan tunisia da ci uku da biyu tunisiyar duk da wannan kashin ta sami gurbi ne tun bayan da ta doke kasar jamhuriyar nijar da ci biyu da ɗaya daga rukunin je yayin da kasar uganda da ke neman maki ɗaya talta hai ta sami maki uku bayan da ta doke kava da ci ɗaya da nema duk da yake tun a jiya juma'a kasar morocco ta buga wasanta ta kuma yi galaba akan kan kasar kamaru da ci biyu da nema to amma bata sami tabbacin samun gurbi a gasar ba har sai a yau bayan da kasar comoros ta doke malawi da ci biyu da daya a nahiyar turai kuma nema ya jefa kwallo daya tilo ta hanyar bugun penalty wacce ta baiwa kasar brazil nasara akan uruguay a gasar league ta kasashen turai a ɗaya bangaren na gasar kuma kasar holland ta karya alkadarin zakarun duniya wato kasar faransa na tsawon wasanni goma sha biyar ba tare da an doke ta ba bayan da holland din ta lallasa ta da ci biyu da nema nan take kuma sakamakon wannan wasan ya yi wa jarod da kasar jamus wacce kawo yanzu take da maki ɗaya tala rukunin na a murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to a gaida umar faruk sanyin na yanzu kuma ga shirin na gaba wato labaran duniya a takaice ibrahim maka almasi garba gare ka a takaice mataimakin shugaban amurka mike pence da shugaban china xi jinping sun bayyana mabambantan ra'ayoyin tsarin cinikayya a yayin da kowannen suke jawabi ga shugabannin kasashen yankunan asiya da pacific a babban taron tattalin arzikin kasashen na yankunan asiya da pacific afirka a takaice da ake yi a port moresby babban birnin kasar papua new guinea pence ya gargaɗi ƙasashen da ke cikin ƙungiyar ta apec kan illar cin bashi daga ƙasashen waje wanda ya ce haka na iya tauye su sannan ya kira ga ƙasashen na ƙungiyar apec da su kare muradunsu da 'yancin cin gashin kansu ya ce kamar yadda amurka take bayar da fifiko wa ƙasarta su ma su yi hakanan. Hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka CIA a takaice ta yi imanin cewa yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman shine ya ba da umarnin a kashe ɗan jaridar nan mai suna Jamal Khashoggi a cewar wasu jami'ai a Amurka. Matsayin na CIA wanda jaridar Washington Post ta fara bugawa jiya Juma'a. ya ci karo da bayanin saudiya wadda wani babban lauyanta ya wanke yarima mai jiran gado daga zargin kisan kwana guda gabanin nan jami'an na amurka sun ce hukumar ta cia ta imanin cewa wasu jami'an tsararro na musamman na saudiya su goma sha biyar sun je birnin istanbul da jirgin saman gwamnatin saudiya suka kashe hashogi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul 'yar takarar gwamnan jihar georgia ƙarƙashin jam'iyyar democrats tasi abrams ta kawo ƙarshen ja da take yi a zaben da aka yi kankan to amma ta sha alwashin shigar da ƙara kan abin da ta kira tafka rashin gaskiya da gwamnatin jihar ta yi a zaben stacy abram ta gaya ma wani tare manema labarai ji jama'a cewa bari in gaya muku dalla-dalla wannan jawabin da nake yi ba na mika wuya ba ne ga ɗan takarar gwamna ƙarƙashin jam'iyyar republican brian kemp da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma gobe da safe Allah ya kai mu da karfe shida na asuba yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya tayan gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya haɗa shirin da ba da umarni sai injin namu carol ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin washington dc